Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. Kada ku manta da Studio Kalangu tana gabatar muku da shirye-shirye masu ƙayatarwa da suke taimakawa wajen fahimtar abubuwa da dama na zamantakewar al'umma tattalin arziki ilimi da dai sauransu. Ku rike cewa kuma Studio Kalangu tana da kyakkyawar hulɗa da gidajen rediyo hamsin da biyu a dukkan faɗin ƙasar mu ta Nijar da kuma gidajen talabijin bijin guda bakwai da take hulɗa da su haka kuma a yau muhawar tamu ta za ta mai da hankali kan yaya za haɗa matasa wajen tsaron al'umma shine taken wannan ta tamu ta yau ku rike cewa bisa ƙiddigar da hukumar ƙiddigar ta inasu ta bayar al'ummar nijar an kesta ta fiye da miliyan 24 a shekara ta 2021 matasa na da wato shekaru mafi yawa suna da shekara 25 kuma sun kwashe kashi wajen 70 cikin 100 na al'ummar Nijar kuma kasar Nijar kamar sauran kasashe na shiya suna fama tun yau da 'yan shekaru da matsalar tsaro da ke kamari wadda ta shafi a hare-hare eh, da makame ko kuma fadace na al'umma ko kuma haɗa tsakanin manoma da makiyaya da ma sauran wasu al'amura da suke ke mai da hannu agogo baya da kuma gurɓata zamantakewa da zaman lafiyar al'umma matasa da suke ɗaukar rinjaye mafi girma suna fama da wannan matsala ta tashe-tashen hankula dalilin kenan ya kamata a ɗauki wata hanya ta yin rigakafi da kuma daidaita waɗannan matsaloli tara ce matasa za su taka wajen tsaron al'umma su kuma ya za a bunƙasa zaman lafiya a nijar kuma ya za a tallafa wa waɗannan matasa waɗannan ƙalubale ne suke da da nasaba da kuma matsalar tsaro a cikin al'ummominmu duka waɗannan tambayoyi ne za mu ƙoƙarin amsawa tare da bakin da muka gayyato a nan ɗakin magana da farko dai ina tare da malam musa abdu mataimakin mai gari na kwara tigiri sannan kuma ina tare da malam shebu soba wanda an kafi sani da dan filingi wato wanda shi ma mataimaki ne wanda suke cikin kungiyoyin matasa eh, da suke kokarin kare wannan so ta eh, kwara tigiri sannan kuma ina tare da malam malam sumaila anza brezi na fada kabano ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madalla kamar da na bayyana muku dai muhawarar ta yau za ta mai da hankali ta kaka za a hada matasa wajen tsaron al'ummomin mu a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar. Domin tattauna kan wannan muhawara kamar da na bayyana muku ina tare da bakin da muka gayyato. Bari in fara da Malam Musa Abdu mataimakin mai garin Kwartagi. Malam Musa barka da haka. To barka. Salamu alaikum. Eh, wa alaikum salam. Eh, Mala Musa Kaji wato wannan mahara taken nata eh, ta kaka za a hada matasa za a aiki tare da su domin tsaron al'ummomin mu. Shin ya kake ganin matsalar tsaro a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar musamman idan an ka ce a cikin birane? To na gode da ku bani dama yau studio kalangu don in kawo ra'ayina ko kuma in haɗi abubuwa da suke wakana cikin kasar mu mai a cikin kwartagi paske ni da sunan kwartagi na zo mm. eh to a da dai kwartagi an ce ma ka huto za ka te gari sai a ce ma dan kwartagi ne kai sai ga mutane na ka mm. ana tsammani kai ko kuma barawo ne kai ko ko na haka ne sai bare ana yin shi da amma daga baya sai muka samu matasa su kan suka haɗa kansu sai suke wata association kinsu ana ce mata association de vigilance mm. suka zo su ga mai gari suka gaya mai wasu irin nan matasan da yawa ne mun gode ma Allah suka je suka ce to mu za mu ka kanmu da kanmu ba mun zo ba dan biya ba mun zo mu shaida ma wannan gari namu wallahi babu zama wallahi a cikin shi akwai shaye-shaye na samari a ko kwace kuma kwacen da ake yi babu a ce da maricen ne da sahe ne ko da dare a da kowane lokaci baka da izinin ka sabko cikin faba paske mu cikin ba muke kwartigi ka rike talho ko ka rike wani abu wanda ne mai amfani ba a warcewa mm. ko suka shida mai gari ce mai gari ce ya ba ku wallahi ku te ku abin da kai mm. suka ce ba matsala yanzu suka zo suka fada ka bano ta zama mm. don suka yi su suka yi komi da komi suka dawo wajen mai gari muka bi inda ya kamata mu don su samu izini su haɗa su shashi eh, to abin da nake son gane ku wace eh, a matsayin ku na ah, shugabannin wannan unguwa kamar kai kana ɗaya daga cikin mataimakan mai gari shin wace shawara ta farko kuka ba su waɗannan matasa eh, kun ga kamar alamun tunda kun ce eh, a lokacin kwara ta gida an ce kwara ta gida an san da mutane babu eh, babu kwanciyar hankali ana iya tare ka amshe ma dukiya ko a kashe ka ko a bige ka shin kana ganin wannan ne yasa ita waɗannan matasa suka yi wannan nazari kuma kun ka goyi bayan su a saboda shi ne su kansu da kansu kai kai dan gari ka shiga gari cikin sa'aninka na cikin yamin ka yanzu ka dan dan kwarti da ka shiga nan cikin yamin daga an ce dan kwarti wa mutane su dinga tsoro mm. suka ce kai wannan abu ai muna iya mu kawo maganin shi mm. akwai samari masu ƙarfi masu niyya mm. shi yasa su gani tsakanin su suka haɗuwa suka ma kansu shawara suka ce wannan mu ya kamata mu zo mu cuci kanmu da kanmu mun kawo ma kanmu kenan iko iya iya bin sahunmu ya kama mana shi sa da suka zo suka ga mai gari mai gari ya kama musu mm. kuma da suka zo kamar mu muna neman a yi ne mm, wato haɗuwa ce ta zo daidai da zama ce ta he ta gamu da mu mu na eh, gani ko yawa da suka zo suka ce mai gari ya ba su goyon bayan shi ɗari bisa ɗari eh to ya al'umma su suka karɓi wannan ah, al'umma sun karɓi wannan abu eh. ba ma ba zance ma ba ma yan kwalifikin kaɗai wanda suke kusa da mu dan mm. zama lazare da wani wane ne da su ga abin da na tahiya ai kowa sai ce a ah, bari mu je mu ga mai garin kwartagi ko mu je mu ga fireziya aka yi suka kafa wani abu su bu sani ba shi su yara su suka sa kansu ba ba dan biya bane suka a'a Eh, zan sake dawa cikin gundarin wannan mahara ta malam musa abdu bari zo wajenka malam sumaila anza kai da ke shugaban wannan fada eh, ta kabano a kwara tagi eh, mun dauki misalin wato wace gudunmuwa ce ya ta kamata a hada matasa a cikin wato tsaron al'ummominmu mun ka dauki misalin wato wannan unguwa ta kwara tagi shin wannan kana iya dan bamu dan takaitaccen bayani kan wannan fada ta taku da kuma aikin da kuke yi assalamu alaikum alaikum assalam ina muku uh, godiya ina Allah godiya da ya ba mu dama kun ba mu daman zakkuwa na mu cikin studio Kalangu muna muhawara mm. eh wallahi hakanan ne biskai ga tsarin fadan mu tsari ne mu wanda mun kai tun azal da mun ka tashi ba mu dauki abin kamar harkar siyasa ba na'am mun dauke ta na saboda son garinmu. shine mun ka ɗauke ta lokacin da mun ka fara mai gari ya san da mu duk wani abu da an ka tashi duk wani abu da aka yi cikin kwatai wani taro mai gari ke kiran mai ce mana wane ku zo ku yi mini tsaron kaza ku yi kaza ku yi kaza saboda ta ai kaza muna bisa kai ga wannan sai yanzu ga al'amari yara sun taso ah. yan ƙanana ƙanana masu shekaru kalilan shekara goma sha takwas shekara ashirin shekara goma sha biyar sun taso cikin kwartagi da baki da ke zakuwa tun da baki ne amma sun kasa abin ma ya bunƙasa kwarai mm, sun to sun samu na abin ga kai baka dama kamar yadda ake cewa da dan gari ne aka jin dan gari <laughs> kai baka baka isa ba inda zaka zakuwa kai waya mm. cikin tasha kai baka isa ba inda zaka zakuwa tasha ka sai nama na dimil a baka canji ka shiga duhu baka isa ba mm? sai da kai wannan mun ka to mun ka zamna mun ka dibi tahiya mun ka ce to dama mu tahiya wadda muke yi ya ce wadda dama wato kun lura cewa wasu suna son su bata muku wannan unguwa su bata muku wannan yanki na yanki ah. ana nan yannan mu mayya masu sama da shekara 40-50 sama da tizawan abin su kan kansu sun kai nazari sun ka bude wannan kwamiti na comité de vigilance pour le développement local wato wani kwamiti ne wanda eh. zai sa kulawa wajen tadda al'amura a cikin wannan unguwa Eh, kwanciyar hankali wani salibirite wani duk abin da ya mm. kamata yana ciki Na'am. sun ka kire mu sun ka ce mana wani ku zo mu to mu gama karhi dama ku kun ga aikin ku wajen security ne kun ka ba karhi mm. ko da muna share share mu kan kan kan muwa muna share share muna wani abu amma wajen ko muna jen mun hi su zama yara muna da karhin yin wani security ya ga mu zo mu shiga cikin wannan committee mu mu tai da watan tahiya mm. mun ka ce ba matsala mun ku to mun shiga cikin watan tahiya yanzu an ka muka tai muka wada mai gari mu kaga fannin da muka dauka dama kwamitin ma mai gari yana ciki cikin mm. kwamite da vizan ma mai gari ya mm, ciki mun ka kwatanta mai yace mun to ba matsala mai gari yace mun shi ya ba mu 100 bisa 100 mm. bisa kai wannan wato ya ba ku goyen baya ya ba mu goyen baya bisa watan tahiya mun ka tashi mun ka tai wajen komisar shi ba ya ba mu goyen baya shi ma yace mun mu ta yi mu zaɓo mutanen mu to ko eh, abin ga enquete eh, eh, ne moralite tun da binciken wato halayya mu tun da barawo bai kan barawo barawo bai kan barawo ah, mun ka tai ko mun ka tai mun ka wannan enquete ne moralite kowane lahiya lau nan mun to mun ka shiga cikin wannan aiki da mun ka shige shi kuma kamar wada mai gari hudi ne mun shige shi ne ba cikin harkar a biya mu ko a'a kaza wasu son kai ne son kai ne da eh, son kasa saboda kwanciyar mm. hankali ya zo cikin kasa da lokacin da ban buɗe wannan tahiya ba mm. cikin wata guda ko wata biyu an kashe cikin yin mutum shidda ka gani amma yanzu tun wadda muka kafan kwamiti mm. lahiya launi babu wanda ya ji gashi an ce an yi kaza an yi kaza cikin yi ba a rasa wasu ƙananan abubuwa wannan ba mu iya cewa gaba ɗai ɗari bisa ɗari muna iya kare shi amma dai yanzu ka alhamdulillah tunda ko wani abu an ka yi ko wani kwace an ka yi nan da nan muke samu cikin kure wanda ke kiran mu ce ai wani na yi ma wani kaza amma cikin cikin wani lokacin baya ba a samu wannan ya an zo ga wuri ba wanda zai hudi amma yanzu ya mutane duk sun waye sun san da da sun yi wani abu akwai waɗanda shafce haka abin ga waɗanda ke tasowa su zo su kama mutum su da mutum na gode malam sumaila malam shebu soba eh, dan filinge kana daga cikin wato matasan da suke kokari na kawo zaman lafiya a wannan kasa ta musamman a wannan unguwa ta eh, kwaratagi ya kake ganin wannan kokari da matasa suke na neman zaman lafiya al'umma tunda sai da kwanciyar hankali eh, ake duk wasu al'amuran ci gaba ya kake ganin wannan kokari da matasa suke kawa ko kuma ake hada kai tare da su domin a tabbatar da da zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na gode ma Allah da Allah sa kun ka kira mu cikin wannan gida studio Kadangu eh, biskan tattauna wannan muhawara biskan harkan eh, kwantar da zama lafiya mm. eh, lalle matasa mu abin da ya sa mun ka kawo wannan kungiya tun da mun ka yi nazari mun ka ga duka matsalolin da sun ka fara faruwa gare mu cikin kwaratagi yaran nan da sun ka fara lalacewa dai na harko kannanmu ne na biyu ɗiyanmu ne ko wasu kamar dai suna kamar dab da yannanmu mm. sai mun ka gan to in mun ka bari abin nan ya ci gaba wannan sai da wani kwaya wani hoshe-hoshe ya ci gaba ba abu ba zai yi kyau ba abu ba zai yi kyau ba saboda ɗiyanmu in za su taso za su ga inda ake irin waɗannan abubuwa a hili zahiri wato za su samu muguwar tarbiyya za su samu muguwar mm. tarbiyya saboda gaskiya wannan kwamiti mun kafa shi ne kuma alhamdulillah lokacin da mun kai takardu mun bi mun rarraba su duka ma'ikanta pezi justice mm. eh, wato dai a dokance an san da wannan aiki na ku eh, an san da mu mm. gaskiya mm. Eh, eto ya kake ganin kamar eh, matasa na sauran unguwanni suna koyi da ku saboda na ji wato mataimakin mai gari ya fara dan tabo zancen ya kake ganin wannan irin aiki da kuke yi ya faɗaɗa sauran cikin wasu unguwanni na nan birnin yamai to lalle gaskiya alhamdulillah yanzu dai mu da kanmu muna da tabbacin cewa eh, mun gode ma Allah saboda mun samu kaman kaman karce hudu waɗanda sun ka zo sun ka gane mu sun ka ce dan Allah eh, da su da mai garinsu sun zo wurin mai garinsu ya zo wurin mai garinmu mu ma mun zo wajen yaran da suke so su yi wannan kamar an ɗauko misali lazare ita ce ta farko mm. sun cire mu za su kafa banga sun kafa banga mun kama musu da ni da shi prezi mun kama musu iya gwargwadon halin mu bangaren ina za a shiga da takardu da ina za a hita mm. shi ma wakilin mai gari ya kama musu ya shiga da su ko ina sun ka gyara mm. yaran mun yi hita tare da su patiri mun nuna musu wada aka yi ga wada za a yi ga wada za a yi har sun ka sani sa'annan mun ka kyale su an ka zo na biyu su ma site da fite su ma sun ka kawa su ma sun ka gan kakana za a yi su ma mun ka hita da su mun ka hita fatiri da su mun ka nuna musu hanyoyi wadda za a yi don a zamna lahiya lau mm. don mun kwatanta musu cewa abun ba rigima ne ba sa'annan mm. ba faɗa ne ba waɗannan daga satan nan yan karce ku yan karce ne ƙannan ku ne ɗiyan ku ne don ku ba sai kun kama su hada ba dan a zamana lau amma duk lokacin da za a wata matsala ta samu dole ku za ku zakuwa kun san su wane ne sun san ku dole eh, alhamdulillah kuma shari'a francophonie gaskiya allah saka musu da alheri duka Eh, wato suna dan kama muku wajen tare da aikin naku gaskiya kwarai suke kama muna kwarai suke kama muna saboda in mota ce muke bukata za mu kira su su kawo muna mm. su zo da mota in ma aikin da muka ga alfoke mu hada tare da su za mu kirayo su kuma su ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari mu yi aiki tare gare su. Eto eh tunda ka ɗauko zancen wato taimakon da kuke samu tare da wato eh, eh, ofishin 'yan sanda na francophonie za mu ji bayanan ɗaya daga cikin wato kwamishina kan wannan aiki na da matasa suke da kuma yadda suke ganin suke taimaka ma matasa wajen tsaron al'umma da kuma dukiyoyinsu bari mu saurare shi. Il est vrai que la sécurité. Tsari ne mai kyau, Gaskiya ne tabbatar da tsaro aiki ne da ya rataya a wuyan jama'an tsaro, amma tun wani lokaci an yi la'akari da cewa hukumar 'yan sanda ba ta iya kula da tsaro ita kadai. Saboda haka ne tun a shekarar hudu hukumar 'yan sanda ta kaddamar da wani tsari na kusantar al'umma. A cikin wannan tsari kowane mutum mai kula da tsaro ne. Tsaro ba harka ce da ta shafi jami'an tsaro kawai ba, matsala ce ta al'umma inda ya kamata ta kawo nata kokari. Saboda haka ne aka saka matasa cikin ayyukan aiwatar da wannan tsari na kusantar jama'a. Idan muka duba doka mai lamba 177 taron 17 ga watan Fabriye na 2014 da ta jibanci ayyuka da tsarin babbar hukuma mai kula da karfafa zaman lafiya na aya mai lamba biyu an ce wannan babbar hukuma tana da nauyin gudanar da duk wani aiki na kawo zaman lafiya kai da tsaro daidai yadda ka'idodi na ƙasa suka tanada a game da tsaro wannan doka ta tanadi yin aiki da majalisar matasa a game da kula da tsaro ita kuma majalisar matasa na da rasa a ko'ina a mataki na jiha a mataki na gunduma da da kuma a mataki na karamar hukuma a huskar hukumar 'yan sanda musamman kuduri mai lamba 120 na 15 ga watan man na 2015 da ya jibanci tsarin manyan ma'aikatun hukumar 'yan sanda na rukunin farko da na biyu ne ke bamu damar yin amfani da waɗannan matasa a ayyukan tabbatar da tsaron al'umma wannan kuduri ya yi magana kan kafa kwamisariya na tsaro domin aiwatar da tsari na kusantar jama'a akwai wani kwamiti mai lura da yawa jaba a kafa wannan kwamiti ya kumshi dukkan masu faɗa aji wato ƙungiyar malamai ƙungiyar masu sufuri magajin nan gari dukkan sassan al'umma suna da wakilci a ciki matasa sun fi kowa rayuwa a cikin wannan matsala kuma sun fi kowa sanin matsalar saboda haka ne hukumar 'yan sanda ke amfani da su wajen kula da tsaro gaskiya suna kawo kokari sosai duk da yake wani lokaci ana gano 'yan kurakure domin wasu na amfani da wannan hali su cutawa al'umma amma suna ba da sakamako mai kyau suna sanar da hukumar 'yan sanda dangane da matsalolin da ke faruwa wani lokaci ma sukan tsaye mutane kafin su kira 'yan sanda wannan na ba mu damar kame waɗanda ke son su tsere idan mu ba mu iya samun bayanan sirri su suna iya samu domin suna tare ne da al'umma kafin a kafa wannan kwamiti muna yin binciken halin mutane waɗanda aka samu da yawan aikata laifuka ba a damawa da su kuma a cikin aikin muna bibiyar su so da kafa muna taruwa lokaci lokaci mu tattauna kuma mu mai da su akan hanya ba a ba su horo a hukumance amma kowace ma'aikata na ba da horo dangane da ayyukanta babu horo na musamman da muke ba su muna nuna musu aikin su da ya kamata su yi akan al'umma kuma da zaran sun wuce gona da iri muna jan hankulan la población. chaque fois par rapport aux dérives on, on kun ji bayanan da wato kwamishina ya yi a game da wannan taimako da matasa suke kawo wajen kawo zaman lafiya bari zo gare ka mala musa abdu mataimakin mai gari na kwara tagi kaji abinda kwamishina ya ce shi akwai wani abu da zaka kara saboda ya yi magana kan eh, yadda eh, mutane suke su waɗannan matasa suke taimaka musu sannan kuma ya ce lalle ana samun wasu matsaloli inda wasu matasan suke koma su ma suna yin kwacen amma kuma duk da haka ya ce a kafin ma a ɗauke matasan akwai wannan bincike da ake yi na sanin halayyar mutane ta yadda za a ɗauke su su yi aikin su yadda ya kamata shin akwai wani abu da za ka ƙara eh to na shi ware ah. shi na ji abin da ya faɗi mm. ka san bature ya ce lallo mai ce la babu riski zero ci ko mm, haka dan adam duk yadda za ka yi aiki ah. sai ka kawo dan kurakure kasa ci sosai su ma kansu cikin aikin da police take ai akwai babir da ya da mm, suke haka baka zo ka mutum cikin tsakar dare ka iske shi da da adda da ƙaho wata ran har da bindiga mm. in kana so kama shi a za ka yi in yace zai zai nemi ya shiga cikin ka kai ma baka shiga cikin dole sai ka mitri shi sai ka samu ka murkushe shi sai ka murkushe shi ka dare mm. mai tap ka kai mm. musu eh yanzu mu dai alhamdulillah cikin kwartigi wa'annan samarin da suka zo na rantse da Allah maka mun ma Allah godiya kana shiga ciki ko da ƙarfe ɗaya biyu ka zo cikin kwarti kana zuwa ka mm. shiga gidanka ko kuma an ga yaro cikin san moto ko na abu wala ana tsaida ka mm. a tambaye ka a takardun moto in ka gwada musu takardun moto ka ta yi in baka takardun moto a ce a mm. ashe moto zo ka zauna in ka yi garambani lokacin nan sai fureji ko mataimakin shekira kira su zo su ɗauke ka suke ta ayi. Mm. ya yi magana kan ca hakikan waɗannan matasa suna taimakawa wajen tsaron al'umma mm. shin eh, ya kuke ganin ita watanin wannan a suna taimaka suna mm. taimaka yanzu ya yi na yi shi wata wani wuri da ya kawo zancen formation inda an samu an yi formation ai da abin ya yi ma ka gani akwai wasu kurakuran da suke ma an sun samu formation ka gani ko suna yi abin da suke nan su mm, rage ka san akwai wani bai mm. tela kwalba amma ilimin nan nashi da yake ta huta gari ya zo ne zo sai sami mm. ilimin da cewa an abu ya zo ga yadda ya kamata a kare shi ko ba gaskiya ba mu a game da kwartigi wallahi eh sai bare akwai kurakure su yan banga da suke yi paske a ko da suke in ka kama mutum ka shiga wannan kishi ko ka wannan wannan a cikin kwarti babu shi na'am na gode bari zo jan prezi prezi ka ji abin da eh, kwamishina ya ce ya ce akwai wasu abubuwan da ku kuna da su su ba su da mm. dole kenan sai sun yi aiki tare da ku shin eh, eh, ya ce ku kai tsaye kuke tare da al'umma kenan akwai abin da su ba su iya gani ba su iya samun shi sai ta wajen ku kuma gudunmuwar da kuke kama su tana da yawa sosai mi za ka kara hakanan ne kamar da kwamishina faɗi ne eh, ba a cin gari sai da dan gari haka saboda aikin ma shi ne ma a muharin ma da ya samu shiga cikin shi dole ne tunda yanzu su kankan sun sun ka tashi neman wani lokacin nan suna iya wahala mm. sai sun ɗauki ma lokaci wata ba su ma samun mutuna amma mu duk wani wanda ya lahi inda dan kwarta gini da mm. an kire mu ma an haɗa mana wani wani ne sai mu ce musu to su kwantar da hankalinsu suna zamani wata sai su abin daga wani awa ko a ce kwana biyu uku haka sai mu kira su mu ce ai su zo ga mutumin su eh. in abin da ya kamata ne mu dauka bisa moto sai mu dauka bisa moto mu kai mm. musu in abin da ya kamata ne mu kira sai mu kira su su towa ne ku zo ku dauka mm. mm. kenan ka gani dole al'amarin hakanan ne wadai hudu nan ne dole eh, abin sai ka nuna son kasar nan ka samu kai wannan abu abu ne wanda yana ba da tsoruwa hmm. sai wanda adda zuciya ke iya eh, shi tunda muna samun eh, tunda ka ce yana ba da hmm. tsoro kamar kana bayyana cikin wannan aiki nako eh, kuna cin karo da matsaloli da dama muna samun matsaloli da dama tunda hmm. amma mu har yanzu ba mu taba kai korafi ba kuma sai mu ce wani ya ce zai muna kaza zai muna kaza tunda mu mun dauke shi ne da zuciya guda mm. ba mu taba kai kamar a ce mun kai korafi mm. mun ce wani muna samu ha mm. wanga akwai warar da wani ya kire shi sha'ibu eh. ya kire ya ga mai ce wallahi ni zan kashe ka ya ce za ka kashe ne ce in Allah yarda kana ya kashe kuma mun kai enquête sai da muka samu mutane wallahi ba mu tare shi kuma komisariya ba na'am ya aiko ya kamata ku tare da shi kawai mun tabbata na mun tabbata kai shi option sanda tunda aika barazana ce ga mutum duka mu yan garin ne gaba dai mm. mun san uwar shi mun san uban shi mun san uwan shi kowar mm. kuwa mun sani mm. mun san da abu ne wanda kawai zai yi shi dai na kana ya dai hode shi ya dai hode shi ne na'am tunda ka gani mu sanda ce gare mu za mu yawo da dare kamar wada mataimakin eh, eh, eh, tun da ka ɗauko zancen yawon da kuke yi mm. kamar waku waku ne kuke yi ko ko akwai 'yan sanda da suke tare da ku wani lokacin kamar yawo da zamu yi akwai da 'yan sanda wannan in zamu yi tasu ne daban nasu ne na fati me mm. na fati na garinmu mm. mu ne zallan mu muke ta sanda ce kamar wada mataimakin mai gari gari da sandattan dole akwai cikin wanga aiki mun samu mai bindiga bi mun ka taba kama bisa sanda kuma da Allah ya taimaka mana kuma mun kai metirize din shi eh. kuma mun kai su ga hannun hukuma eh, kuma eh. ka gani ko kenan abu ne wanda na riski da shi ne ce abu ne wanda in ba ka daure ba hmm. ba ka yi shi to shi nan na shi commissioner yana zancan hmm. ba a baku horo ya kake hmm. ganin kuma irin wannan ya kamata a ce yadda kuke kawo gudunmuwan na ya kamata su yan sanda a ce suna kula da ko da ta wani horo ko da ta wasu kayan aiki ne haka ko to wallahi biske ga harkar horon nan kamar wada mataimaki mai gari ya gayi ne inda a ce mun samu horo na wajensu ne bangaren wajensu yalla abu da yawa ma cikin harkokin da suka gani muna samun dan tangarda da da yawa ba mu yin shi mm. da yawa ba mu yin shi tunda muna musu bagar akwai zandarmeri tana kusa gare mu mun samu da yawa dan ke cewa rana kaza akwai lokacin za su kwasi su mana amma har yanzu ba mu samu wannan ba eh. mu eh, samu wannan amma muna eh. nema muna so mun samu muna so na'am cikin cikin shi hira tashi kuma ya mm. ce abin da wani kuma lokaci ana samun matsala cikin kuɗin ma akwai waɗanda za a samu da laihi wanda ma za su kwace ma mutane kaya ko abin ga ana samun irin wannan matsaloli a to mu a cikin mu dai cikin komite da bilansa na kwarta ba mu samu ah, wannan ka ba mm. tunda mu fi sabilillah ko da mun ka fara ya ka a ket moralite sai da mun ka mun ka yi shi da mun ka wannan mun ka da mun ka ta mun ka eh. yi shi ko cikin mu mutum guda an ka taba samu Patrick Demil 5 eh, Jeu de Francophonie oh. wannan shi dai an ka taba samu da mm. cikin mu babu babu wanda an ka taba samu da wani laihi na ma mm. Patrick ma ce ma mutum guda an ka samu cikin mu mm. eh mutum guda an ka samu cikin mu wanda an ka kama da Patrick kenan ka gani Eh, eh, <laughs> ko da yake abu ga wannan aiki na maza ne ba mm. mata cikin harka eh, taku wala ba ba mata ciki na'am <laughs> malam shaibu soba kaji a game da wannan aiki naku hakika prezi ya ce ka taba samun wata barazana shin wannan bai kama ka fargaba ba na ka ce bari in bar wannan aiki saboda mutane suna son su kama matsala gaskiya eh, alhamdulillah rabbil alamin gaskiya eh, waɗannan barazana ina jin ba ma guda ba na samu barazana sun kai kaman guda uku irin waɗannan mm. gaskiya ban taɓa girgiza ba saboda kamar wanga aiki ne abun na ɗauke shi kaman matsayin jihadi na ɗauke shi taimako ina sa ran hmm. in akwai wani abu wanda nake alfahari da shi wanga aiki yana ɗaya daga cikin abunda da nake alfahari da shi ganin Allah zai iya gafarta min wasu kurakurai na bisa dalilin wannan aiki na nema ma waɗanda ba su da hini Allah ya bani hini in sa hinin nan da Allah ya bani in nema musu zama lahiya ko in kare musu dukiyoyinsu ko in kare musu tarbiyya eh, tarbiyyar 'ya'yansu ta mm. ginu. Na'am. Eh, yanzu eh, lokacin da ka samu irin wannan barazana ka je ofishin sanda ba ko kuma ka ce a ya kamata in shaida ma hukumomi saboda ai doka ce ta baka wannan dama ko? eh gaskiya ban tafi ba mm. saboda abun da yasa ban tafi ba ni na ɗauki wannan al'amari kamar wani labari shafa labari shuni tunda ina gan <laughs> wannan kamar eh. ya gayi ne don da yake da harko ban ma san kowa ne ba amma ina ga ya gayi ne tunda ina sa ran kamar. abu ne mai wuya a ce irin wanda muka ɗauko aikin za mu taimaka ma mm. al'umma su zamna lahiya lafi fi lahi mm. Allah ya ba wani azalumi sa'a bisa gare ni dan a ce wannan taimakon al'umma ya rushe dan ya ci gaba da bata ma al'umma tarbiyyar su da diyansu da dukiyoyinsu. Mm. Eto eh ya kuke ganin al'umma ta karɓa wannan aiki naku da hannu biyu al'umma ka gi misali. Gaskiya eh, ba al'umma ta ɗaya ba in zan ɗauko maka eh, gi dan zama. site eh, député duka mun shiga ciki tun lokacin da ma kamar bamu da authorization cikin su mun san akwai wasu gumbaye waɗanda mun ka kokarin wace su na korai yara cikin su mm. amma duk lokacin da zamu yi zamu gaya ma eh, eh, kumseriya mm. akwai daba kaza wadda za ta kawo mana cikas cikin al'amarin mu wuri kaza zamu shiga ciki don mu samu mu wace su mu tai mu yi iya kame kamen da ya kamata mu yi don mu samu mu wace mm. wannan wannan daba. Mm, na gode malam eh, musa abdu mataimakin mai gari eh, eh, kuna ta yadda jagoranci na wannan unguwa yawan lokaci idan su uh, waɗannan matasa suka kawo mutanen da suka kama shin ba ku samun matsaloli tare da iyayensu ko kuma a zo a ce a a zo a iska mai gari a ce um, yaran matasan ga yan banga sun yi lahi ya kuke <laughs> kun taɓa cin karo da waɗannan matsaloli eh. Allah ya sa mu wannan abu mu. mun ba su goyon ba fiye da ɗari bisa ɗari an eh. ba haka ba akwai wasu daga an taɓa ɗiyan sai su zo su iske mai gari su yi kuka saman ƙarya eh. paske a kowane wani lokaci in kana kira yan banga ka tambaye su sai su gani kai baka ba su goyon baya a mm. kowane abun sun yi taro sun zo sun iske mu an muka shiware su sai mu ce ku tahi mun kira yan banga eh. akwai kuma masu hannu da shuni ko wanda kai kana shi eh. dan uwanka iko ne eh. sai ka buga sandarka ba sai kai kana dan uwa a sama mm. ko da dan uwan na ya lahi eh dan uwan shi daga ya lahi sai a bugi wancan mm. a kira wancan a ce a kai kana cikin garin ga gashi nan yan banga sun kama wani a saman karya mm. sai gani shi mai ilimi ne fa mm-hmm. oliye ya tambaya kwamshiyar ko hmm. kuma ya bugo waya mai garin kwarta ya tambaye shi eh. ko tambaye firiji eh. paske ita wannan association kim vigilance tana da shugaba ko eh. in kun tambaye ya kwamshiyar ya taba shi lamba mhm. paske lambar shi daga ya kira kwamshiyar daga ya ta tit na wari na biyu ya ɗauka wallahi hmm. ya san baban zaba ko ba su kawo mutum saman shiri hmm. tun da suka fara aikin nasu ba su taba kawo mutum saman shiri ba mm. amma kaga wannan kurakuran diya muna samu kwanan can ma ba yi kwana biyu ko uku ba wasu ka eh. zo suka yi da gobe sun yi mutum talatin eh. suka wasu ka suke ni da mai gari suka kaza da kaza da kaza da kaza da cewa mai gari kai wannan zancen karya ne ɗayan wani latija a ba haka na ce kai ka sani na san wani abu ko ka sani na san wani abu ya ce ya sani ya ce to ku te da malici bayan mun yi sallan an kira yan banga Allah sa da suka zo shi firjiwa magana shebu da ya zo waye musu kai duka su gani a hankali sun suka dinga soke kai suka ce in kun san mu muna da laihi ku kai karan mu wajen furkira amma an mutum yi tuman mu mu muka yi muka kai shi eh. a san da cewa shi ya kuka da kanshi ah. a gane ko wallahi suna da goyon bayan mai gari sosai e to shi suna zancen su wannan mm. aiki da suke mm. suna shi ne domin al'umma mm. ba wai don kuɗi ba to kuma ana aiki na sadaukar da rai kun babu wani taimako ko da daga wajen al'umma ne ko da daga wajen gwamnati ne a to kasan gwamnati e, ba mu cewa ba taimaka ba mm. lokacin da prefe umar dogari ya zo mun kai kuka mm. ina ji sun ce sun gan shi so ɗaya so biyu mm. to ba san ba abin da aka samu dai muna kira gare su eh. wannan su taimaka musu na bi ma kwamshiriya nake ce ma da na zo ce polisai su taimaka musu da oh. sanduna mm. ko sandanan da ake taima tumfa hasan mm. in ka rike sandan nan mm. ko an sare ka in dai ka eh. rike sandan nan ba ta kai na'am tumfa eh, yawa a taimaka musu da sanduna ko a taimaka musu da wasu 'yan riguna dai da za a sa wani abu yanzu ko cikin 'yan unguwar kwarta ba su wani dan cikaro cikaro haka gana da suna yi suna yi gaskiya eh, yanzu ma ba kowa ke bada ba akwai wanda in yi niyya fa suna iske su ce wannan ku kara ku sha ma wa yaranku abinci an ba sai da kuɗi fa ko tizai suke hokai an gaya ma wani abu ko tizai suke su wa'annan samu jika hudu biyar don su yi abincin dare yan faturi in kun eh. kun gashi ku zo nan ku ci abinci ku mm. huta ku koma to kalle a gani ma a lokacin nan muna da magaba a cikin kwarti ma a koma sanu da shuni eh. sun san kuma wannan abun yana taimaka zaman ana dira cikin gidajensu ana ma yan uwansu kwace su kwace da wannan yanzu abin na an bari yin shi mm. ya kamata ba sai an zo wurin ka ba ko ka mm. ke ba ka ce kai mai gari wannan yan bangar ka wallahi ina son ka sima an mm. kai ka taimaka ma ba dan kwarti ba kowa ka taimaka ma dazu mm. kuma kun yi zancen wato wasu unguwanni suna so su yi koyi da ku eh. shin kana ganin abu ne wanda zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a cikin waɗannan birane namu da ma ƙauyuka a yanzu mu cikin angoyin ma ya ka ya ka zama lafiya yanzu kaga yan dan zama yan kwartiki suka yi 'yan site da fike 'yan kwarti suke formon su mm. yanzu an koro ka daga can ba ka yi ka zo kwarti mm. kenan da kana zuwa kwarti daga an koro ka sai ka bi cikin gari eh. sai ka je can liberté ko ka je bukoki ko na fasu yan ka dawo nan baya ka san taka ta kare a gani ko kenan an samu lahiya cikin unguwannin nan kuma saboda 'yan mm. bangan nan na kwarti wancan suke koyi da su suke koyi da su ka kowa ya yi amma su suna samun yan kurakure kurakuren eh. nan ko mun gaya musu nace ku zo ku amshi karatu darasi eh, wajen 'yan matasa na kwata gida suke yi. Paske eh, da aikin da za ka yi in baka sa kanka ba aikin nan bai yawa gaskiya idan kuɗi za ka yi wala aikin ka bai kyau ah. mai idan in kai ka sa kanka da kanka wala aikin ka zai yi nagode nagode malam eh, eh, Musa eh, prezi ina so zuwa jan naka shin ya kake ganin wannan aiki naku matasa za su ci gaba da karɓarsa domin su kare kansu da kansu da kuma taimaka ma jami'an tsaro wajen zaman lafiya wajen bayyana mugu da kawo taimako wajen tabbatar da zaman lafiya saboda an wanga zamani da muke na matsalar tsaro da take kamari. To wallahi haka ne dole ne matasa na kurai ko na gari mm. su tashi da kansu su hidda wani tsoro ko wani abin da ya kamata su kama ma iko tunda dole ne sai da ɗan gari aka cin gari mm. ka gani dole kenan matasa su ne ya kamata su tashi su kama ma iko tunda mm. iko shi bai sani shi iko yana iya kowa cikin gari wanda zai kama ma yalla ba mugu ne ba ba mugu ne ba sai ya ta can an ta ma a ta kama shi a gani bai da lahi a sako shi mm. amma shi dan gari shi ya san nan kaza ake nan kaza ake nan kaza ake nan kaza ake yi mm. ka gani ko amma alhamdulillah yanzu ma matasan ma suna gane a sannu sannu tunda ka gani a ma muna jin labarin har biyan son ma abin ya kai mm. muna jin eh, labari shekaran jiya dama makwabtan mu ma su ma bukkoki mm. su ma sun buɗe mm. kaga bukkoki ko na ana dibin nan na mayan mayan suke amma yanzu su ma sun tashi kai su ba matasa ɗaya ba har da tsohi ma suna cikin su. Ito eh, kake ganin wasu suna ganin kamar eh, gwamnati ta kaurace ma kare al'umma eh, yanzu al'umma suke kare kansu shin kana ganin daidai ne ko ko a taimako ne ta kamata ah, a yi gwamnati. Gwamnati bai yi wannan ba amma abu ne wanda matasa suka nan gayi ba wai kamar gwamnati ta kasa ne ba eh. a dole ne sai da sai da su matasan cikin kure da su ne ake ake ake a hiyar take yi eh. tunda dan mi shi iko in ya zo kama bai iya sani tunda mm. akwai yanzu sai in haɗa ma akwai gumbi da yawa mm. wanda ni in tashi ni ina iya sanin nan kaza ake nan kaza ake shi iko in ya zo in ya zo ma sai aza ko wani buki na ma kan eh. bai iya gane amma ni in ni na sani ina iya faɗa in ce ta yi wuri kaza wuri kaza wuri kaza ana yin kaza eh, eh to su mutane ba su dauka ku da cewa kamar ku wasu munafikan eh, munafikan mutane ne a wanda ana zuwa kuna ta kuna fallasa su wajen masu iko eh wannan wannan kaman Eh, masu lahi na ga waɗin wannan eh. amma wanda shi ya san da aiki ne eh. ya san da aiki ne muka nan gai ba harkar haici tunda harkar minahici shine kamar mu aiki mu muka nan gai harkar haici kamar kana zuwa kalabe na ka kiran ya ka ce ka tai wuri ka a to mu da muna na aka taya mm. mu muna muna wata rana muna ga zuwa ma mu yi sai mu kiran ya zuwa kama na'am kuke ta ko mu kamo mutane ku zo ku ba da su za mu taya muna hodi kaza za mu za mu yi operation kawai da mun kare kawai za mu kirin ya to a dauka eh, to tun da kuke wannan aiki mm. eh, ba ku samu eh, wani an ji mai wani naku ba ko dai haka dai matsala ah, mun sa wannan mun mm. same shi da yawa wannan muna samun shi mm. wannan mun samu da yawa mai abin ga ko cikin cikin eh, abin ga kuvurfe wannan cikin communism eh. wannan duk same shi mutanen amma wannan duka bai hana bai hana mu ce bai muku kasa guya ba ya ba ku kwarin gwiwa kwarin guya mai ya eh, ba mu ina gode prezi malam shebu wannan aiki da kuke za ku ci gaba da shi kuma wana fata ne kuke wani kira ne kuke ga masu iko gaskiya wannan aiki ni dai na doke shi sai illa matsawar raina ko in Allah ya bani wata lalura wadda ta kasa in iya yin wannan aiki mm. kuma ina sa ran insha Allahu a mu ma za mu gwada musu wace hanya za su biya don su ci gaba da taimaka ma al'umma don a zamna lahiya lau sa'annan kiran da aka agare ni zuwa da gwamnati kamar wadda kun ce biskan harkan formation mm. gaskiya matasa suna da karancin formation biskan wannan abu mm. sa'annan kuma babban 'yan matsalar da ma'a akwai Eh, iko shi jayo duk wasu matasa waɗanda sun ga za su iya yin wannan aiki so ya laɓa su ga jikinsu ai musu tireni a gwada musu hanyoyi a gwada musu abubuwan da a haram cikin aikin a gwada musu abubuwan da a halar cikin wannan aiki eh, eh, gaskiya duk inda an ka samu mutane waɗanda sun ka taru waɗanda ba uwarsu guda ubansu guda ba mm. sai an samu kurakurai mm. a cikinmu ana iya samu cikin iko ma ana iya samu saboda me aka ce mishi ba kurakuran ba su ababban laihi ba rishin yin aikin shi allahi saboda in ba a yin aikin to ba a sanin ma ana laihi mm. amma in ana yin aikin ana sanin waɗanga in an ɗauko mutum ishirin aka musu formation aka ba su izini su yi aiki zuwa shekara guda shekara biyu aka yi bincike aka ga cikin ishirin in nan biyar masu laihi ne sun yi laihi kaza sun yi laihi kaza sai a dakatar da su a bar sha biyar su yi aiki mm. kaga aiki ya ci gaba mm. za a koma ɗauko wasu kuma a ƙara a ci gaba. Na gode. Eh, eh Malam eh, Musa wani kira gare ka eh, saboda mun zo ƙarshen wannan mahara tamu da kuma yadda ya kamata wannan ake taimaka wajen kwanciyar hankali da mutane su je inda suke ce ba tare da jin tsoro ba cikin da zaman lafiya. Mm, to kira na da nake so yi na hwari ga 'yan bangan namu ne na kwatayi. Allah ƙara musu sa'a ya ƙara musu haƙuri. Paske komi sai da haƙuri ko? Mm. Allah ƙara musu haƙuri. Eh, in suna da haƙuri wallahi za mu samu ƙarshen wannan abu mm. na biyu ina kira ga masu hannu da shuni na cikin kwartiki ko na ƙetare ma wannan mutane samari da suka ba kansu dalla a kama musu bin mu ce a musalar a musu dai abin da za a kama ko sun sha ruwa ko sun ci abinci ko sun sai wani abu mm. ka san a ko risk wata ran wani yayi ciwo ko wani abu in suna da dan asusun su mm. suna iya huda ciki kahin dai iko kama musu na uku iko iko ya kama ma ya aran parce ko mun ka ko mun kuzarinka an baka da suciyan wallahi wata ran sai sai kai ladama ka ce to mm. wannan abun kaka ne ni ina ma ina ji ina ma ƙasa kasa ashe kasa ma bata san da ni ba mm. tunda kasa ba ta kamun goyon baya mm. sarti mu police suna kamun goyon baya su yi sauki su zo mai amma ana so kuma dan tallahi ko eh, eh sumaila eh, tambaya ma ta karshe mutane suna shigowa cikin wannan kungiya eh, ta ta wannan kwamiti na sa ido da har kan harkokin wannan unguwa ta ku ta kwar ta gi to wallahi muna samun mutane suna shigowa mm. bismillah tunda a ma yanzu ma muna da niyyar daukar sabin yara tunda yara da yawa su aka zakkowa mm. suna nuna suna so ka gani tunda abin ba ba dan anguwa guda ne ba anguwa anguwa ne anguwa anguwa ne tunda kwara take tana da anguwa da yawa to ya mura samun yar da yawa dan su zakkuwa su ba suna gaba da sunayen su insha Allah ku mun dauki niyya wanda zamu dauka mu yi ta mu bincike biske gare su in sun dace ne mu sa su aiki mu tai da su eto eh wani kira gare ka yanzu yanzu kira da wanda a garin biske ga harka abin ga na farko dai ina ma mai garin mu kankan shi shi da yake baya gare mu sanfursan wallahi muna mai godiya kaman biske ga harka security kuma shi ma iko fi kamar wada mataimakin mai gaye gaye ne muna son taimako kuma sun sani bai kamata ba mu ce kaza kaza muke harkar security da sun san ko ta wace hanya ne kamata a taimaka mana kenan insha Allah. To ina gani nagode nagode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mahara ta mu eh, ta yau ta studio Kalango waɗanna hanyoyi ne za a bi domin taimakawa eh, matasa ta yadda za su kawo gudunmuwarsu wajen tsaron al'ummomin domin kawo zaman lafiya wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Eh, abin da za mu riƙe shine da matasa a ko ina a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar suna hitowa ta hanyoyin kungiyoyin banga domin kare al'ummarsu da kuma kare dukiyoyin inda suke amma abin da suke fata ya kamata magabata wannan ƙasa mu jami'an tsaro musamman su taimaka musu da horo da kuma hanyoyin da za su bi domin su ƙara inganta wannan aiki nasu na kare al'umma da dukiyoyi eh, sannan muna fatan kuma wannan taimako da suke yi wa al'umma zai kara taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duka wannan ƙasa ta ta jihar da ke fama da matsalar tsaro a wasu yankunan nata na gode malam musa abdu mataimaki mai gari a nan unguwar kwara ta gina gode allah saka da leri na samu kuma eh, shugaban wato kungiya ta tayar da harkokin ayyukan matasa domin sa ido ga kwanciyar hankali a cikin wannan unguwa ta kwara ta malam sumaila anza na gode allah saka da leri kuma na samu mataimakin nasa kuma malam eh, shaibo eh, soba wanda an kafi sanda dan filinge a bisa kan na samu taimakon halidu Haruna ni malamin ma'adar ke ce da ku a huta lafiya.